Hello? Eh babban yaya ake ciki. Sako ne dama nake son ka so min. Sako kuma? Eh. Faɗi shi faka faka. Yo nake so. Amma ba yanzu na bar ana abinci a gida ba. Ina ruwanka. Allah baka hakuri. Dan je ka da yan wajen. Na nawa za su yi. Guda daya malmala daya. Amma me haɗin ka da bakin to kai ba bai ne ba. Ba bakin ba Okay to guda nawa? Su sa biyar. Kana da biki ne? Ina ruwanka. Shikenan. Suna da beef. Babu shi. Suna da kifi? sai dai kunkuru su sa biyar kunkurun sai dai ba sabo na ce ka an so min ba za ka ci abin da zai kashe ka kenan to bace ce su cire ba kai ba ne akwai shaki jaki kuma ya wane ne ma shaki wannan fa mai manyan kunna mai kama da doki ok ya soyi sosai ta ni ko dan sani saura ka ji wai ni ne dan ci naman jaki kai dai ba sabo na ce ka an so min ba shi kenan kuma sai in ci jaki amma su sa shida shi jakin yawwa kawai to shi kenan an gama hada yawwa to ya maganar kuɗin fa ka ba su zan zan ba ka anji jima a ni kan ba za a ci naman jaki da kuɗi na ba ka san me ya ku zan san me ni ba akwai ba na ma fasa ai riga fa haɗa komai ayo <laughs>